makawo haka ne alhaji da inda ki garau ya fadi mu gamba mu san maza ba sai wannan ban abin galkiya ne inje da ro wuro kin mai da wallahi wanda ya ba mu abin sa kira ta sai ta mu ba mu san maza ba sai wanda ya ba mu abin sa dalla dalla wanda ba juje sallah bari dare mu zoma ni ba ka za ba tauro kowa ya ce gode in na ci na goge baki zancen nan gaskiyar ne ai za na tilo majera haka ga makaɗin kiroma daidai babba ce roma an gwamba tsalle hati dodo Da Abubakar magana ne da Abubakar. Na Allah ya Ya ya bani gida da doki da kayansa gaba ɗaya matar aure ya bani ya ɗauke kuɗi ya bani ya ban girke na sake na gaya ma daidai alhaji ya ba kayan alatu daidai mai ni ba na yi tuwa ba mun tsarhatu ba tsarhatu mai sarautiya sarki mai rigar mutum dan giwa yaro aini da na je gurin za kan na so ma kiɗa da waka ya kira ne cikin gidansa ya ce mun na zauna da na zauna gabansa sannan na so ma kiɗi da waka kamun a kamun a dauta na nemi gida ya bani ne sannan na nemi doki sai ya gada ibari da sirdin gaba ɗaya da lambati da basira sirdi da rusayin da game da dokin da kayan wuyansa matar aure ya bani baya na bani wannan sai ya ɗauki gida ya bani kan ajima a kyauta na rantse da Allah ban dubu ya bai wata wuro ban dubu daidai niyar abadan a ba da ni ciro ma ba zan manta je ba ai magana ciro man gombe alhaji Sallami da habu bakar ciro man gombe ya baka gida ya baka mata na kumbo na kumbo godiya aye na gode eh, lado. na kumbo. Alhaji lado godiya. Na gana. Na Baban baba ko diya, a gwambele. A ni na kumbo ba zan wanda ye. Wannan maganin mutanen ake. Ah, Alhaji na kumbo maganan ka duba. Zo mu gana ta wuɗa findiga na koma. Dan Hassan taimake ne. Mai findiga mai gida ne. Mata sha majera. To. Amadu Gabiya babba na sarkin shanu godiya. da sarkin shanu. To jama'a ta bindiga. Mutanen bindiga. Na tse da Allah. Gaisuwa tana guran ko. magana ce roman gomba alhaji bai na shi ba. Roman gombe tsalhati ya baka gida ya baka maka aure da doki. za mu gana alhaji lado godiya kai na kumbarwan madina baban alhaji lado madan ya kaya amale haka ALD ne a Gombe. a Dan Umar ya biya ne. Malam Umar a kira shi. Bai kasa dani ba daga Umar na gode ma. Wannan maganar mutanen Gombe ne kira sa da na gombe babana ya ba kyauta mai ya haya umar ya haya na kira alhaji sale godiya alhaji tango Sanan tango godiya, tare da shi da kofin, tare da shi da kabo, da kofar kuma, shi ma ya biya fiɗa. Gwamna isi ya ku godiya, ni ban manta da shi ba, dan kwambo ya biya ne, domin cinikin goro sarkin gishiri miji.

ya ne ka yi do ake wahala ji. gaskiya ne bari su shehu burema gombe shehu burema shi ma na nan. baban shehu burema. da alhaji yakubu. shi ya biya ne alhaji yakubu ya biya. a bakin hanya ba. ni mai kira sha'aibu da sha'aibu kuma bai kasa da ne ba mutanen gombe ne kai jama'a ta Allah zan taɓa mai gidanmu mai da daidai ya yarda ake ji duniya algajin Allah shi Da aminu sabon kuɗi. Da wa magana ni bala malam Aminu. Sabon kuɗi na Gombe. Iya jama'a ta Gombe. Aminu sabon kuɗi na Gombe. Mata da maza a Gombe. Yara manya a Gombe. Gaisuwa ta na gurin ko. Ya gaishe Duna da Allah. Mutanen Gombe. Kun gwajen darajar ku kyauta. Daidai. jama'ar mota nan gwamfana ya ba kyauta mai yawa. Da maza da mata na gombe, alhaitau da kawo da mutu. da kai da sale dogon rogo a gode musu. Zan gaya maka zani kundi gajan na wauta. Mutanen gama. Uba makaifi na gaya ma. Sai ka faɗa alhaji. Mu je mu kumo saura jama'a na kumo. Mutanen kumo. Hakimun shi yana da keke. Hakimun kumo. Ya dudan halarci. Allah ya masa albarka. Zalda na sauka kumo. Wannan gaskiya ne. Ai na ga maza a kumo. Karsu bala dan mata. Sun nuna mun halaje. Na ga ya mani ko alkaji ban manta. Wata na kuma Allah ya albarka. dan isa. na koma. Ga sarki Ibrahim. Ibrahim Alhaji Ibrahim Alhaji Ibrahim ya nuna Alhaji Kaltungo Kaltungo kadan na koma Alhaji Ibrahim ba mai dalili algaje Ibrahim ya jira mutanen Kaltungo ne ai magana Alhaji Ibrahim Kaltungo Allah ya masa albarka babbar sala kuna mai kalcin gwana gode mai garin kalcin go alhaji ibrahim alhaji sau ka gode masa Allah ya masa albarka. Ko mu gana gwauna faruku godiya. Ana faruku. Faruku godiya zamanin sai ya taimake ne. Dan Ayye zango da gwauna. Haka dan Amadu ka biya ne. Dan Amadu. Faruku ba mamaki mai daraja halayira. Bindiga kenan. Eh, asalin mutanen bindiga. Gwamna Faruku dan Amadu. Dan amadi ya biya ni ya gwada ni kauna mai yawa. Wanne ne sau da dan dodo a kira shi. Kowa sai masa sun biya mu. Ayye mai yabawa ba ma mate ne ya haya dan Umaru. Ya haya, ya haya Umaru. Gombe, mai gida a bakin hanya. Alhaji ya haya. Ni ba da kiɗa na je ya nuna. Kai shi na je gidansa. na ce na nemo moto ya ce zai ba ni mota na koma gidansa na ce zai ba ni moto ya ce zai ba ni mota to da na ce na zauna ya kira ni gida na zauna bai magana da ne ba sai gare ga ta shadda da gaske sai ga wando na shadda haka yi maka ga ta kalma a bani ga kula a bani dalla dalla mai dalili kwandebo ne ya be tauran kira haya umar ba mai gida a bakin hanya ta ah, hanyar bauchi dawa magana ni baran isiya ku hula isiya ya fari ya magana ai tango gode alhaji tango da shi da kofin har dan kwango mejera dan haruna uban haruna tango dan haruna uban haruna alhaji tango dan haruna uban haruna ko da kabo kabo yana da ne alhajin Allah mejera alhaji kaba godiya alhaji kaba gode mar uba ma biyu wanda ke yi wa kokan duniya wannan duk mutanen gombe ne alhaji ka kira su duk mutanen gombe ne kana ƙaunar su suna ƙaunar ka Allah da kan sallah ni a gombe ba lalle na wallahi maza da mata ba za a daina so mutanen gombe kiro man gombe talhatu za mu gana zamanin sa shagu baban to ba yaro. Ya baka gida ya baka doki da kayansa da matar aure da kayan auren gaba ɗaya baka. Ni da na ce tsalatu ya ɗauki gida ya bani sannan ya ba da doki da kayan na dokin da sede bati bisirati ga bishiri a doki da kayan ga bati a doki kayan zinari matar aure ya bani da kayan auren na rantse da galla kayan auren ya bani daidai dudan sarki na gombe ni babu kamar salatu Turo ma tsarhatu ba gwamnati o ma sanu talaka tana godewa. Sini lami dan gwambe, Sini lami dan gwamba Abubakar. Jinin lami dan gwambe. Dan Abubakar talaka tana godewa. Wannan magana ciro man gwambe ne ake. Da mutanen gwambe kuma gaba daya. Babban rage jin gado ka dauka ta ko. Haka ne dan. Talaka tudo haka ne auta mai kanan haka ne ibrahim haka ne babai haruna kuma da hankali to tsalga tura ya ne baba shi ba mai ba ne sarkin ma kana dan dodo uban dogon roƙo ni kan kaina mai taba roƙo mai zamani dan dodo ta hajja ta hajja Allah mamai gana kuka tombe na mauka salga ti dodo zancen ka zuma ne suna su madaci ba za su iya ba dan abubakar jan gwarzo mai bada gida ya bada matar da kayan auren gaba daya mai bada gida ya bada kayan auren salga ti dodo ba za ya garraba ko bare ta fice ta fi bana aikin ka daban salatu ba kayo girman ka daban salatu ba kayo ba martabar ka daban da ta zo ba karya ba kyautar ka daban salatu ba karya ba kyautar mulki ta mai mulki masha can gabar uban gabasa turka kan gabar uban gabasa dalla dalla dai ni in kila na kumba da tijo sai la dogo ni awan na kumbo na kumbo magana amma Allah na kumbo ango amadu ah. mai ba da riguna jan mai ba da riguna amadu na kumbo kai ne sarkin ado ma bore dira kai shekar na kumbo amadu na kumbo amadu doro daidai lado mijina lado mijina ah. bai gaji gudu ba mai hannun sarauta ya zo mai zana gaya wa lardodin

Jiro man gwamba mai hano doka dama. Ai sallatu baba ko an kaje biri ya riga ya rauka da. Sallami da habu Kabar ijin gabo da warke. Ai ba ta da gumba. Kabar jinga ga ti gare ta ti man kare. A ta ti ababa ko audiga da ta ma mata irar da. iya waƙan nan sarkin waƙa gaba ɗaya na hajja yayi na hajja gogo na biri daidai mai falo duka dama mai na garkuwa na garkuwan gombe na garkuwa gombe mai halin na man gombe daidai algafi dodo baban koha bai yi gudu ba bai za ya dalla ba tsoro da ana ne mai rabo ga ikon ala tsalhatu ya san daidai na garkuwa ba na garkuwa mai bani gida ya bani matar aure haka ya bani gida ya bani doki na kwarai da kayan dokin tun ba saura jama'a ta gwamba na boge ce ko wata Allah ya muku albarka da yaro da babba da maza da mata na gombe alhaji tauda yana gode muku da mai kalangun sa'auta da Ibrahim ah, Allah da mai hannu duka da gashe ka babayo mai kano mai hannu yaran tauda mhm. bai kasa ba mai kanu duka dama daidai tafiya ta yi yamma ta yi arewa garin zama iga gari dogo ya tabo wari. Dalla dalla wa dama jirgin dodo. A kira su dalla danna roƙo a wani ko a sai a tsayar masa. Wannan maganar mutanen Gombe ne kuma. Ina ya koma ina na kowa. Ma bai ruwa kadan na koma. Garin sa Alhaji Isa Tiyama. Isa

ma balwaza na je ma balwaza ne daidai ma balwa garin maza alhaji isa sha alhaji isa dan malam yaro na gwamna yako na gwamna yako bai fasa bai sa haka ne Masha sha mijin maza. Mutum ne mai mutunci. Kyakkyawa dogo hari kyakkyawa. Mutum ne mai fa'ida. Ba barwa muka koma. Na da Allah. Alhaji Isa Isa hakuri gare Sannan kunya gare. Haka ne fa. To yanci gare shi. Gatan ya samu mulki kai mali. kuma isa da wuya. Masu kuɗin mutanen mabalwa. Za mu gana ka yi na mauliki ka biya ne. Lalle ciyama ba, alhaji ciyama. Isa ciyama alhajin Allah mai jera. Dan malam yaro, dan malam yaro. Yardan lami da ale. Yardan lami da ale. Yardan lami da ade. Yarda da shi. Eh. Kizoji yau ma yayi yanda ake wa alhaji. Koma ma balwa kenan. Alhaji Isa ciya ma ɗan malam yaro. Na maliki, na maliki. Da ruwa da ragi ne kan babu ruwa da rage. Haka. mu gana mai ganga ka gane. kida alhaji

doban asali mijina to isa tiyama shi mutum da kyau sai ka ce daga aljanna ya ke na maliki alhaji isa Ajuji godiya, ajuji godiya, ayye na da galla. Kan talatin gaba ɗaya ya bayar. Mai dalili ni ban hamsin ya bani. To ban hamsin ne na yi mantuwa. Sai kuwa fan talatin gaba ɗaya bayar. Sun ga musun ya bari. Duka gaba ɗaya fan talatin. Sai kuwa fan talatin. Ajuji, ajuji, alhaji. Madalla ajoje. <laughs> Yawa. Waka je mai talauda. Ma balwa, ma balwa. Ko ma balwa garkiya. Daidai. Ma balwa kadan na koma. Alhamdulillah. Ina gaya maka. Daidai. Na yarda da baba Ola. Alhaji ya biya ka gane. Daidai. Kuma ne. Tawa mu gana ni Alhaji Isa malam yaro. Ga ga kyauta ga abin arziki. ya bana zancen zazi mu a yi shi isa na to bana te sere alhaji isa ciya ma ma balwa wannan maganar zancen mutanen ma balwa ne alhaji isa ciya ma dan malam yaro jama'ar ma balwa godiya maza da mata Allah ya musu albarka wai dalili yara manya buga ne mata da maza buga ne ransu da manyan su da ma balwa kadan na koma Allah yi musu albarka ina gaya maka sai ka faɗa mazan je da da yawo alhaji isi ya kudo tse wannan gaskiya ne shi ma ya biya tida alhaji isi ya kuma ina gaya ma alhaji ba jaura godiya usmanu ba jauro

ba fan dare shi ya bai daura ban dari kuna da sannuwa ban dari ban dari kuna alhaji usman ba jauro usman ba jauro leda dibu ya san mu ne ni ban manta da shi ba haka ne ba yanzu na gaya ma maliki ya biya ne maliki ya biya ne ma barwa da kai maka je musali haka ne daidai ya dauri ga ta shadda da jamfar ta gaba daya. to ya haɗa da taura daidai da takalmin sarauta da hula sarauta har hula sarauta maliki ba da radi bula san ne alhaji maliki maliki ya biya de mabarwa mabarwa ka danna koma haje maliki na gode ba alhaji ta ce mu dan uwan alhaji isa tiyama ne da sarkin tasha duniya gida ga gaida ibi na rantse da Allah a gaida ibi amanar alhaji Allah tiyama isa alhaji ibi ta da ibi ba zan manta ba a gaishe shi amana alhaji mu je jimaita kuma kare to ina jin ka ban je ni man na gote to mu je mutanen mu jama'ar motan ne ni ban wanda da buba a gode musu malam buba inuwa balla ya. bello inuwa balla Inu inuwa bello alhaji ya biya kido. mai sarauta za ta je ne mai yawon gila gaban yan kwangila kenan inuwa bello shugaban yan kwangila nimin gau jijimi baban bazero babba baban kabero baban kabiru inuwa ba da ba mama tira ne ne wa wani nan ne ake godiya inuwa bello inuwa bello ko ma gaban yan kwangila kai da dila sarki ma muhammad sarki ma muhammadu na ya maka kai muje mu na mangurin alhajin allah muhammad sarkin noman mutan min alhaji bariki kuma shi ba ya biya ne alhaji bariki ya biya ne alhaji bariki bai manta da kai ba ban manta da shi ba ba zai manta da ne ba dan usman shehu na gode Allah sa zuwar kaji na gode wa. Albarka ba jimi dan Usmanu wannan mutanen mun ne gida ta alhaji tauro. ala dogon ruwa. mu zauna numan na koma. Na je ni numan na gujo. Haka. Dan haka zan gaya maka. gode musu. kai uba magaibe ban ga sarkin kasuwa ba. Hadi Sani na Baba Sale. n'a gaya maka sannu Sani na Baba Sale. Sani na Baba Sale. Shi ma ya biya ne. A kira shi, To a gidan Muhammad. Haka. Naira mai can ya ba. Naira ɗaiɗai mai can. n'a gaya maka Haji Sani na Baba Sale. Rannan yake kyau da mala. Sani ɗan mijin yawa, ɗan mijin yawa. alhaji sani dan mijin yawa zan gaya maka a shafi gashi daura na ruwa ya beshe dan mijin yawa tarwa mu gana ne kira ya ce dodo zera alhajin Allah mu gamma Alhaji Bello. Inuwa Bello godiya. Inuwa Bello. Inuwa Bello. Sai ina gaya ma. Mm, dan kwangila ne. Na rantse da Allah. Goda sarkin kasuwa. Kuma da sarkin kasuwa. Mata sha mijina. Haka. Waye mai bani nage. Eh. Shi ko kula ta ni eh. Daidai. sannu har to kai na mai daraja kar kai gudu. Nake maka har to a kira shi. to inuwan bello a kira shi sawabu gana inuwa bello godiya babban dan kwangila ne ne ni mun na san shi inuwa bello inuwa do. saboda jirgi ya gwada ne kaula mai wannan maganar mutanen nan ne ake maganar mutanen nan Allah ya maka albarka sarkin noman neman haka alhaji muhammad daidai ayya ka tawo na hajja alhaji muhammad na hajja mai da daidai za na je ne neman yawon gida mutanen neman mutanen kirki kai sheka ya eh, tauro kai sheka sau auta mai karambu sau ibrahim kwari ba ma ta zama mai sanda ka gane mai sarkin noma muhammad za da je ne da mai yawa alayyar allah gana. sarkin noma muhammad alimu ka kira mutanen nemo mutanen kirki kaga alhaji ne na kanja muhammad na gode alhaji muhammad na hajja alhaji muhammad na hajja gaishe ka alai dan dogo gaishe ka alai sauki muku jama'ar mu dan neman godiya ta na gurin ku alai tau da yana muku godiya gaba daya izo ba marwa ba marwa yawo eh, sarkin jambo mamma muhammad daidai sarkin jambo mamma muhammad sarkin jambo mamman mansur amare muhammad magajin mansur zan je maka je mu baba eh, a ranar ba da sanda daidai na ga gadon mu gamban sarkin jambo muhammad Kayar nan na ga mulki ji kan sambo

Idimi na sarkin jango mai maganin shekar na. Io ɗan Ali Io. Muhammad Io ɗan Ali baban Ali. Muhammad Hohore Io. Agayawa Io. Io Io. Dan Alika biya ne. Muhammad Io. Baban Alika biya ne. Muhammad Hohore. Hohore mamman. Tuwa ka je ya gado. Haka. ya sarkin shanu barikin da gogar shanu mambu na gaba shanun Na gaya maka ina Muhammadu sanni ɗan mansar Daidai alhaji kan mayaji. baban basiru hama ya je maza jan duniya baban muhammadu kabiru baban muhammadu kabiru daidai mai dalili sauran jama'a na jambo na jambo maza da mata da wanda yaban abin da wanda yake da niyya ma Allah ya albarka da wanda yake da niyya mutanen jambo wata lana inda layi haka malallabo na kan yaran daidai dole su ban abin su muna gaishe su mutane abin da ya sa na ce ma <laughs> na rantse da Allah yanzu yar magana na boda mai kace landa na je ni jambo mulkiyanka ya so ga mallan daidai mai san ka yaki ka bobo ni na lima a waka na ga waka ba karatu ba ba da la'ili ne ba waka to ba a daura ba waƙa ba lanzina ba waƙa ba alƙura'an ba waƙa ba littafi ba waƙa ina gaya maka ni da na je ni jambo hmm. ni akan almajiri ne da fari na ɓata rayu ni na taho na huce eh? na san komai ga Allah na kada an bani doki na kada an bani mota an bani gida ta gane na rantse da Allah ita wakan nan su ta wudo ni dan ra'ayi nake wallahi gaskiya ne kai na ga yoma gaskiya ne mai zamani kullum waka ne daidai dukar ya ka daura inda magana waka ne a bar ma dan dole kai na ga yoma daidai wajen zarafi na waka haka ba ba san zuciya ba haka na ga yama a kadara mai dare ne na rantse da Allah to da na je ni jambo haka maganan na kowa daidai na rantse da Allah zan sarkin shanu godiya barkin da ruwan madera shi kwaɗan alikabiya ne sarkin jambu mm. mamman mm, na rantse da Allah daidai ina gaya maka ba karya a bazare ba zan manta da kai ba wallahi ji kan san fada da jane ni na sani a kira mana kuma tare da aikin da ya magana mai dalili ba sai ya bala ba zan bara mai dalili baruwa zo mu gana ne babur waya wando ne ya? yarima ya kin ya? alhaji hajja hawa lami da muhammad mai baruwa zana koma babu barewa ya wando ne muhammad magajin mamman jikan sambo mai baruwa jikan sambo baruwa sannu mamman amma gaudo mm. zaɓe da sarkin baruwa. Alhaji Hawa da sarki Yarima Yarima Hawa. Dukan san mu. Ai na yi kiɗan Muhammad mai bare wa gogar mawari. Mamman magajin mamman. Mamman dukan san mu mai baruwa an yi sha'anin ta. Ye, eh, to sai ka faɗa ɗan dodo. Mu je jime ta, mu je jime to. Sai ka faɗa ɗan dodo. Kai da na je jime to. Mutanen jime ta. Kai jama'ar jime to. Allah musu albarka. Kai jama'ar jime to. Ina su. Ku sauraron ku ji ne. Mamman katsina mijina, ban ma dena gode ba. Mamman shi kan sarkin mu mu mamman mai dalili ba sai ya bala ba zan bara mai dalili baruwa zo mu gana la ne ba waya wando ne mijin yari mai yakin biya alhaji hawa lami muhammad mai baruwa ba